awaki har da shanu har da jakuna kar wanda yi magana ka ka wani liƙe ma yarinya na yi haka ne saboda ina son kuɗi to karamar barauniya hanya ba inda ba zan ɗebo yarinyar nan ba ko wai kai wani irin mayan mutum ne da hankalinki amma dai ba wuya ce ko ya falala ya dore yake aiki ki sai ya gama cakiya ma Isa guwa ɗaliba ce cewa aka izo zo na. I don't want this raga taga nonsense here. balagasa ayo <laughs> assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a ah, yan amana ta barkan ku da wannan lokaci da fatan kuna lafiya ah, idan muku manta ba kwanan baya na tallata muku wata channel mai suna kaita tv kuma kun bani gudunmuwa sosai wannan yaron kun bashi gudunmuwa sosai a ah, kun mai subscribe kuma kun danna mai alaman kararrawa tabbas kun bashi gudunmuwa. a to matsala sai aka samu matsala wannan tashar tashi wallahi ta samu matsala a wanda an dakatar da channel din yanzu haka amma dai tana nan tana yawo akan YouTube a shi isa ya bude wata sabuwar channel sarki an fasa zuwa kotun ne bai kamata muna cikin soyayya da walwala ka zo mana da irin wannan abu haka na dana ta faɗa magana yara kuma kaniya ka wallahi asiri suka mu to ba a hayyaci da nake ba kai ne a ruba min asiri to wallahi ba zai yi daga yau babu wanda zai kara barna a gonan sare akan me na hakura na bar wa Allah komai kaniyanka ba ni bane to to ga bude ka karanta inji zaki bani da wannan magana ko ba zaki bari ba kawai saboda hana shi wani abu na rayuwarsa na jin daɗi <laughs> zan ijiye muku link na wannan sabuwar tashar a ƙasan wannan bidiyon so zan ijiye muku shi a kada ku je wajen sacin kuma ku nema ku ga waccan tsohuwar so wannan sabuwar ita muke so yanzu ku danna mu subscribe sannan ku danna mai alamun ƙararrawa wanda nake kira gare ku gabaki ɗaya kamar inda kuka bashi gudunmuwa a waccan tashar a ina son ku ƙara taimakawa ku shiga wannan channel ɗin tashi ta yanzu ku danna mai subscribe sannan ku danna mai alamun ƙararrawa please ku bashi gudunmuwa wanda ya kamata a kar ku manta kamar yadda na saba faɗa muku kowa sai an bashi a gudunmawa tukunna aiki samun ƙarin ƙarfin gwiwa ya ci gaba da gudanar da abubuwan da yake gudanarwa saboda na mai subscribe sannan ku na mai alaman kararrawa na gode daga naku aminu dati mai ƙaunar ku mai alfahari da ku a kullum ni da ku ba za a raba mu ba masoya kun yi